Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma sittin. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niyya. Ko kuma VOA Africa zango 200.5 sai kuma alfa Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da na kasa Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. bangarori biyu na mutanen kasar venezuela sun gudanar da zanga-zanga kishoyin juna jiya asabar wato da bangaren da ke mubaya'a ga shugaba nicolas maduro mai samun goyon bayan rasha da china da kuma bangaren da ke ra'ayin mutumin da ya ayyana kansa a matsayin shugaban kasa na wucin gadi juan guaido wanda amurka da wasu kasashe hamsin ke marawa baya magoya bayan guaido sun haɗu a birnin los tech da ke daura da caracas a yadda kuma magoya bayan maduro suka haɗu a tsakiyar caracas babban birnin ƙasar inda suka gudanar da abin da suka kira gangamin nuna bijirewa ga salon mulkin mallaka na zamani an gudanar da jerin zanga-zangar ne kwana guda bayan da ƙungiyar red cross da red crescent ta ƙasa da ƙasa ta yi shelar samun izinin raba kayan tallafi a wannan ƙasa da ke fama da tsadar kayan masarufi kuma za a fara raba kayan agajin ne cikin kwanaki ashirin to amma kungiyar ta red cross da red crescent ta ce ba ta goyon bayan wani bangare wasu falisinawa uku sun mutu a wurin zanga-zangar da aka yi a kan iyaka mai shinge tsakanin gaza da isra'ila ranar zagayowar lokacin da aka fara zanga-zangar mako-mako shekara guda da ta gabata hukumomin lafiya na falasino sun ce sojojin isra'ila sun bindige wasu yara 'yan shekaru 17 har lahira a lokacin zanga-zangar su biyu a yayin da kuma wani ɗan shekara 21 da ke zanga-zangar shi ma kuma ya mutu daga bisani bayan da aka harbe shi daura da kan iyakar da daddare dubbai ne suka hallara a zanga-zangar ta jiya asabar sojojin isra'ila sun ce masu zanga-zangar sun yi ta jifarsu da duwatsu sannan kuma da wasu abubuwa na fashewa a bangaren na isra'ila to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani harin da aka kai da ruka a kan wata makaranta jiya asabar a lardin gasni mai fama da tashe-tashen hankula a kudu maso gabashin afghanistan ya hallaka ɗalibai aƙalla hudu baya ga kuma wasu da suka ji raunuka farmakin ya auku ne nan da nan bayan da kungiyar taliban ta kwaci iko da gundumar arewa masu gabas mai matukar muhimmanci da kuma ba da kashi da ta yi ga sojojin gwamnati a wani sashi na kasar mai magana da yawun gwamnatin lardin arif nur ya ga muryar amurka cewa wasu malamai biyu na cikin mutane sha biyar da suka ji raunuka a wannan haran nan take dai ba iya tantance ko sojojin gwamnati ne ko kuma 'yan tawayen taliban ne suka cilla roka kan makaranta a gundumar andar ba nur ya ce gwamnati ta kaddamar da kwamitin bincike ya yaƙi dai sun tsananta a lardunan da ke faɗin afghanistan yayin da amurka ke kokarin ganin an cima jituwa a tattaunawar da take yi taliban don kawo ƙarshen yakin da aka shafe shekaru 18 ana gwazawa a afghanistan 'yan majalisar dokokin kasar iraki na son 'yan kungiyar ta'addan isis su biya diyyar laifukan da suka tafka ba kawai ta wajen zuwa fursuna ko kashe su da akan yi ba kakakin 'yan majalisar wakilan iraki jiya juma'a ya ce ya kamata a biya iraki diyar kuɗi ma muhammad al-halbusi wanda ya yi magana ana masa tafinta bai bayyana dalla-dallar lokacin da majalisar dokokin iraki za ta buƙaci diyar a hukumance ba da kuma ko yadda ma za a lissafta diyar a gabatar da shi don biya ko a gabatar da ita don biya amurka ta yanke shawarar daina bayar da tallafi ga kasashen yankin tsakiyar nahiyar amurka waɗanda suka hada da el salvador da guatemala da kuma honduras waɗanda a dunkule ake kiransu gamayyar kusurwoyi uku ta arewa a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya asabar kwana guda bayan da shugaban amurka donald trump ya cicciki kasashen saboda suna barin bakin haure na zuwa amurka za mu aiwatar da umarnin shugaban ƙasa na kawo ƙarshen bayar da tallafi ga ƙasashen gamayyar kusurwoyi uku a cewar wani mai magana da yawon ma'aikatar harkokin waje a wani rubutaccen bayani ma'aikatar ta harkokin wajen amurka ta ƙin ƙarin bayani ko kuma bayyana lokutan da abin zai shafa wannan kenan kuka saurara. Dalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaicin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna. Na kasa. Na kasa. Na kasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barka ku da yau barka mu kuma da sake saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Ni ne Sule Mumuni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A shirin na yanzu za mu je birnin da magaram na jamhuriyar Nijar inda wata ɗalibar jami'a ta dage haikan don ganin ta yi ilimi mai zurfi. yunkurin da tun tushe ya samu goyon bayan mahaifanta saɓanin yadda a wasu wuraren iyaye kan yi amfani da na ƙasar 'ya'yansu domin shiga sana'ar bara wato dai sun mayar da ita tamkar wani jari ko kuma hanyar neman kuɗi. Bari da da wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari wacce ta haɗa mana wannan rahoto. yayin da nakasassu da 'yan uwansu ke ganin nakasasshe ba zai iya komai kamar cikakken mutum ba safara'u angelo ɗaliba da ke neman master a fannin kididdiga a babbar jami'a ta nan da magaran ta kalubalanci hakan inda ta ce neman ilimi sai ta ga abin da ya ture wa buzu naɗi ta fara da shaida ma filin nakasa ba kasawa ba yadda ta samu wannan tata nakasa daidai ina da shekara hudu ne polio ne da farko ba a san da polio ba ne sai daga baya ne an san da shi ne da farko gaskiya ban jin daɗi ne amma daga baya da mutane suna zama tare da ni kuma na suna bani magana sai na ji wannan kawai ba komi ba ne ba kawai shi kenan ba na abu ne ba da da farko gaskiya ina tsoron shiga cikin mutane ma saboda an dika ina ko safara'u ta fuskanci kyama babu wanda ya kyamace ni tunda ko da yaushe ma ina tare da mutane kowa yana zuwa waje na har bisa ga yanzu dai ban samu ba kyaman mutane gaskiya har yanzu dai ban samu ba matsala har bisa ga yanzu ban samu ba matsala ko kaɗan wallahi malumai na muna tafiya daidai da da su kuma abokai na ma haka na alhamdulillah masha Allah har bisa dai ga yanzu babu matsala ko ta ce iyayenta da ƙawayenta sun taka rawa wajen ƙarfafa mata gwiwa. Uwaye na gaskiya suka sani lokoli su kai ni su maido ni in ina son abu daga na ce ina so gaskiya ana mini sifi in ce ina da bukatar abu duk yadda za a yi suna mini ba su so kama nemi wani abu in rasa ko watakila dan kan ce saboda handicap ina ne ba su mini gaskiya suna yi daidai gwargwadon su daidai karfin su ta zai dai yanzu da na gode shine dai abin da zan iya hudu amma kuma ina fatan a ce na samu wani aiki haka wanda zan tallafa ma uwayena ko da ban musu ba in dan daidaita in makamanta su ce wannan biyar su ce malgare tana zamna gashi wallahi ita ta mana wanga abakaina da yan uwana a wani yau su ne abakan na ko yanzu in kuka doka a yanzu kama yana ta lakwal ai tura ni ne ake abakai ne suke tura ni eh su ma yan uwana wani fanni in na ce ina son abu ana yi mini shi na halin ida ke na illa zo na zo na ne suke tura ni kuma yanzu ai kun gani ga ta ita kullum ita take tare da ni dan abu nake so ita take mini yanzu menene kike karanta yanzu a wani mataki kike a nan jami'a master ne nake yi yanzu wannan statistic and planification kamar yanzu sauran miki shekara nawa ki kare kamar jami'a to a doka dai a ce zuwa ɗaya ko ɗaya da rabi shi master ɗin don da yanzu master ɗin ne nake bumi da sashi ba kenan a ce sauran shekara guda ko zuwa shekara guda da rabi to kowane irin kira zaki ma kamar iyaye wanda in suna da nakasa irin wannan taki suke runguma bara ko kuma kawai sai su bar iyan su rika zuwa bara ko su rika zuwa bara da su a gaskiya ko da ɗanka yana da nakasa ko bai ba balakwal gaskiya fara ba abin yi bace amma kuma ina fatan a ce sun yi ankurajen ɗiyan su haka nan ma a kai su ko da ɗan nivo kaɗan ne a ce mutum ya samu kal a yi aiki da nakasa shi don saboda nakasa ita ba kuma bace sai in ka sa kanka da na kasa ka kana iya gomi in dai ka sa niyya in ke ka sa niyya kana iya na kasa ita ba komai bane ba Angelo Saturne shine mahaifin Safara'u ya ce shi da mahaifiyarta su ne suka yi tsayin daka dan ganin diyar tasu ta samu rayuwa kamar sauran yara daga polio ne ta samu wannan abu to daga nan ne yarinya magani babu tahiya amma da wani sai muka rubuta ta a ikon mission lokacin nan ina da inji ina da mota wata ran uwal ma haka tana da inji ko uwar ta kawo ta na ikon mission ko ni kuma in ɗauko ta wata ran a mota an kawo ta ana na ana na yarinya sai ta yi antare cijiyan sai ta samu sai eje komi da komi muke ɗaukar nauyin yarinya wannan mu ne muke ɗauka mu hal yanzu wani bai taɓa mana wani abun nan mu muke ɗaukar nauyin ta har ta yi baka ɗinta da ta yi baka ɗinta lokacin nan bursu ma ta samu kuma yanzu ba mu ba mu sare ba ita ba ta sare ba tana yi sosai kuma aiki ki mun mu san ta kyama har uwar ta rasu ta barin da ita uwar ta rasu shekara bakwai ko takwas ta samu baki ta kenan uwar ta rasu in ta zo nan gida duk wannan karcen matan wannan sana na a gindin duka unguwa a gindinta gidan wannan cika yake. ne ne yasa kika nace da karatu har gashi yanzu kun zo kika sa kwawa kike karatu har gashi kun zo jami'a. To gani ne mutanen da suke tsaye ma ai ba su hini ba kenan nima yana da kyau nima a ce duka duk da na kasata nima ya kamata a ce na je na yi karatu hakanan ma kenan wata rana ina iya ma kaina wani abu ina iya ma 'yan uwana wani abu ina iya ma mutane wani abu hallo kuma kenan kama leson ce zuwa ga uwaye wanda suke da iya masu nakasa na su bar 'ya'yansu su ta yi makaranta kina da wani buri na taimaka ma kamar na kasa su yan uwanki in kika samu wani master din naki kika zama wani abu kina da kunki wata ko foundation ko wata kamar gidauniya da zaki sha ko hankalin na kasa su yan uwanki ko a musu waye kai da kuma kan muhimmanci ilimi da sauransu da kulawa na kasa ba kasa ba cika eh. wani bayani zaki mu game da wannan gaskiya ina da wannan ambition ya eh ina da wannan gura insha Allah na in yi kayan fondation in kawo su da uwayensu su na kasassun da su kasassun a waye musu kai in waye musu kai ko in faɗa musu gani tun tun ina da shekara uku na fara zuwa na kwal har bisa ga yanzu kuma abin da masu kawowa suke yi ina iya yin shi sai dai kurum wanda ba a rasawa kenan kai ma kana iya yin haka ba dan saboda na kasa ka kai zamna ka ce kai komi sai an maka wata ranka ai zai baci a cewar maryama mamman ma'aikaciya a hukumar da ke kula da al'umma wadda kuma take kula da nakasassu gwamnati ta yi tanadi ga nakasassu irin su safara'u yarinyar nan a bara ma tana nan ma'aikata ta eh, al'umma tana yin kaman gwadin aikin ta ta samu 'yan watanni nan ta yi kamar stage a nan ma'aikata ta al'umma eh, saboda ta ƙara ƙarfafa eh, ta kenan karatun ta ta ci gaba da aiki har ta samu eh, alhamdulillah kuma tunda akwai convention kudiri ma kan shi na duniya da yake kula da rayuwar duka masu tare da nakasa Eh, wannan yarinya idan ta kare karatunta ta samu aiki gwamnati ta Nijar insha Allahu akwai kaso wanda ta aje ga masu eh, nakasa wanda idan sun kare karatunsu in za a ɗauka aiki za a ɗauke su kenan a cikin ma'aikata na gwamnati kenan wannan tanadi ne wanda aka ɗauka insha Allahu eh, ana aikata wannan muna mata fata ta yi karatu lahiya ta kare lahiya kuma allah ya bata aikin da za ta samu ta yi kuma sauran 'yan uwanta ma kasu sanyi a gwiwa su yi kokari su yi karatu su kai inda ya kamata su kasu ga kaman eh, abin da allah ya basu su kenan kaman nakasar tasu Maryama Zakari ita ce babbar kawa ga Safara'u suna kuma raba ɗaki ɗaya ne a jami'a. Ta yi bayani na irin zaman da suke yi. Sunana Mari Zakari ina ɗaliba a jami'a ta da magaran Master na Sociology karatun zamantakewa da 'yan adam a cikin al'umma. Zaman mu ya kai yanzu shekara wajen biyar da muke tare. mu ci abinci tare mu tashi mu yi wasa tare komi tare da ita muke nan gayi tun kafin mu fara abu tare ni da ita mun raba kilas guda ina ganin ta dai ina so in kusanto ta kuma sai in rika ɗari ɗari haka nan dai na dai dage na zo muka kula abu ta kuma ta amshe ni da hannu biyu biyu bata nuna mani ba komi babu bambancin komi tsakanina da ita kuma in tana da wata matsala tana kwatanta mini ina ganewa ita ma tana ganiya in za mu aji tare muke zuwa ni nake tura ta mu je mu dawo in tana bukatar ta yi wata ran ko bukatu haka na yau da kullum tana gaya min sai in tura ta mu je mu dawo to sauraro a nan muke rufe shirin na wannan mako za kuma mu yi amfani da wannan dama domin isar da gaisuwar musamman zuwa ga nakasassun jihohin arewa maso gabashin najeriya a madadin tamar abari da sauran abokan aiki na nan sashen hausa muryar amurka Ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe don jin wani sabon shirin. Salamu alaikum. yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali. Ya Allah ya Allah. ita mace ta san tana da abin da za ta bayar ba sai ta kai ga gwamnati ba za ta iya yi a cikin gidanta da kuma anguwan da take a lokacin da kika koyar da wani abu kin amfanar da mutum ɗaya mutum ɗaya dai amfanar da mutum ɗaya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu muna kawo muku taron musayar yau da sashen Hausa ya shirya da ya haɗa kan mata daga fannonin rayuwa daban-daban da nufin nazarin yadda za a iya samu mata su ba da gudunmawa tsare-tsaren da za su shafi rayuwarsu da ci gaban ƙasa bayan kammala zaɓuka a Najeriya. Bari mu dire da waɗannan bayanan. Zan iya tuna a lokacin polio wallahi akwai wanda take da 'ya'ya biyar ya ce in har ta bari aka ba wa ɗanta polio ya ji to a bakin aurenta. an yaka ya fi a kirga mu da muke karkara mu mun shiga polio akwai wanda ya kira ni ta waya ya ce min anti balaraba ba dan ke bace ke da na kai ki kara na ce yanzu ma ina jiran ka kai ni kara tunda ba kwayar ni na yi ta ba to kun ga irin wayannan abubuwa fa yana faruwa da mu ne kuma more especially a nan arewa abun kunya ne a ce kullum in har shugaban kasa da sarakuna za su buɗe baki su ce a yi aiki sannan wa'yansu su ce wai su sun sallamu mata sun sallamu matansu akan wannan abu gaskiya fi sabilillah mu mata mu tashi mu bude ido fa mu waye ya kamata mu san cewa fa mu ma muna da yanci ba wai mun ce fa mu fi karfin mazajen ba inda aka ce ka fi karfin mijinka kuma sannan shi namiji ma in baka san shi zaka je ka zauna da shi ne har ma ka haihu da shi to ta yaya za a ce wai kullun a ce mu mata wallahi galibin almajiran nan da kuke gani ba da sanin iyayensu mata ake ɗebo su ba kuma inda za ku shiga ƙauyuka ku masu watsa labarai din ku je ku tambaya sai kun ga wata ta sa muku kuka wallahi bata san an ɗauki ɗanta an kai wani wani malami ba saboda haka ina jan kunne kuma ina kira duk wani wanda ya san cewa ba zai iya haihuwa ba to gaskiya ya haƙura da duk inda Allah ya ije shi saboda mu ne muke shan kunya mu ake zage mu yan arewa kuma addinin wa babu inda ya ce wai kare na mace babu shi babu wani addini da ya ce kare na mace in ko ka san haka ne bai kamata ma ka wulakanta ba. ban san ko akwai wanda yake so ya karin bayani a nan ba jama'a assalamu alaikum ni ce hajiya asufiya garba daga jaba amma ina zaune a mararraban gurku maganan nan da hajiya ta faɗi gaskiya ne sai dai in yi ƙarin bayani mu mata mu haɗa kanmu mu haɗa kanmu mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya in ba mu haɗa kanmu ba ya tafiyan mu zai yi gaba don allah don annabi mata mu taru mu haɗa kanmu duk wani abin da zai zo don allah a kau da shi a daina wani jin kunji kunji a wance ta yi kaza wance ta yi kaza mu ba za mu yi mata kaza ba ai lokaci kaza ta yi mana kaza ba haka ba ne gaskiya don allah don annabi mata mu haɗa kanmu in mun na haka ne ni gidana da ike yanya da aka rusa mu yanzu har yanzu ina maraba ina gidan haya ne wallahi ba wanda ya ce min uffa rusau da aka yi mana anyanya ina nan a mararraba a gidan haya ban ce komai ba har ce mana aka yi mu ba da list din sunayenmu da passport dinmu muka bayar ba wanda ya ce mana komai shi wanda ya mana jagoran sai muka je ya kankare gidan shi a abacha road yana gidan shi a zaune don ma mu ji wai wani ya dauke ni ya je nuna min gidan na ce na bar ma Allah shi Allah shi zai saka mana Assalamu alaikum alhamdulillah. To a gaskiya maganan nan da aka yi magana ce mai shiga jiki a rayuwa kulliyomin za ka yi maganan da zai amfane ka ne. A duk kalman da za ka yi ba zai amfane ka ba ba zai amfanin al'umma ba bai kamata ka faɗe shi ba. To dukkanmu na fahimci duk inda muka dosa duk kalma ɗaya ne mu ne kawai na mata. Da za mu yi mu kwato mu mata da mu ko ba haka ba? to ya kamata a ce mu kanmu mu zama masu fuskantar meye gaskiyan abin da ike damu ma me muke so mun san me muke so to ba shakka za mu ci galaban abin da muka fita nima a kamar organization dinmu ya yi nisa ba inda baya zuwa na taimakekeniya na rayuwa wanda mukan je ƙauyuka mu koya ma mata ayyuka ba tare da wani gwamnati ne ta taimaka ma taimakekeniya ne na ƙungiya to alhamdulillah kuma mata sun asaftin wannan taimakon sun fito suna koya saboda samu ci gaba a rayuwarsu to amma duk da haka ya kamata a ce maza su gane koyan aikin ma mazan ma ba sa bari su bar su fito sai ka ga mace an zo za a koya musu aiki sai miji ya ce ba za ki fita ba to ko yau mace ka ta koya liquid soap ko wani abu ko shampoo ta koya to a gidanka ma zai yi amfani to ina kira da babban murya a lokacin da kuka ga kungiya sun je anguwa dan Allah da annabi ku bari su koya saboda ku ka samu yanci a gidansu bayan haka wannan dama da voice of america suka bamu muke maganan nan Allah ya saka muku da alkhairi ubangijin Allah ya kara ɗaukaka ku Allah kuma ya sa ku fi haka mu kuma da muke nan muke kokarin ya za mu yi mu taimaka ma matanmu na Najeriya da wanda wasu suka sani da wanda wasu ba sani ba to muna kira da babban murya duk wata mace ta san tana da abin da za ta bayar ba sai ta kai ga gwamnati ba za ta iya yi a cikin gidanta da kuma anguwan da take a lokacin da kika koyar da wani abu kin amfanar da mutum ɗaya mutum ɗaya dai amfanar da mutum ɗaya na amfanar da mutum goma mutum goma na ya kama mutum ɗari to yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mu kanmu mu koya ma kanmu don mu samu ci gaba a rayuwarmu ubangijin allah ya sa gwamnatin najeriya ta fahimci da muka dosa ubangijin allah ya sa su mazajen namu su gane cewa mu allah fa ya mutunta mu ya daraja mu salamu alaikum yadda muka zauna ɗin muka tattauna mun san mun san zafin kanmu na yi yawo na ɗanyi kamfen daga bara zuwa wannan mun shiga mun haɗu da mata kin sa abin mamaki duk inda mun shiga me suke cewa ana waton lokacin mu ne mace ta zo ta yi mun daɗa muna gwada maza me muka samu yanzu lokaci ya mu gwada mace cikin sauran da suke dan jin tsoro suna gani a ah, maza za su yadda a ah, za su yadda mm, mm, mm, lokaci ya wuce za mu rika tunanin ko namiji zai yadda ko ba zai yadda ba yadda namiji Allah ya kashi duniya na haka ma mata Allah ya kamu duniya nan duk inda aka ci akwai equity ai kuce din da kika zance wannan kujeran da abin nan kowa ya samu yadda yanki abin nan ɗinsa yake daidai shi yasa na ka zance inda aka zancen gado inda namiji ya ɗauki ɗaya mace za ta ɗauki rabi amma da ya san attachment namiji dole ya raba da iyalinsa mace kuma za ta haɗa ita kada ta ci abinta da babbaka ko 'yayan ba ta niyya ba za ta bada ba wai yau ana jantar child right if in ma za a koma ga addini the first fundamental child right that god has given to uh, somebody aka ba shine ka bashi good good uh, uh, uh, parent either father or mother the next one good name education na ilimi ne gaba ɗayansu suna nan amma sai a haifi 'ya'yan sai a kore ki ga mace tana da ƴaƴan ta biyar sai a sake ta da 'ya'yan sai a je a ɗauko budurwa a kawo a kawo shi to dole duka wannan za a canza kwanakin gaya mun gama mai martaba a sarkin Kano ya fara magana akan gwana duk aka yi mishi ca akan shi akan gaskiya sai ki ga namiji shi duk abin da yake tunanin waya tashi yau gobe yau ranar fara jibi ranar baka a gata ranar doguwa menene shi kenan rayuwar kenan a ta haifan 'ya'ya mutum ya tsaya na cikin san mata nawa ne da ni kin san to ina amfanin su ka zubar da su ana sai a ce ai annabi ya ci a hayayyafa da annabi ya ci a hayayyafa ya ci a hayayyafa musu wanda za su kashen kwaya ko ku ya ce a hayawa musu wanda yake zai yi alfahari da su ranar gobe tashin kiyama to dole za mu koma mu canza everything za mu rejiki kuma dole mata ni as far sam kasa wani a zama din na a ce wai ana jiran a bamu lokaci ya wuce mun jira affirmative action ina bakin ce sun 1995 ba mun samu <laughs> ba mu samu ba to ana ana abu ɗaya ba a samu kuma sai a ci gaba da yi Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin za ku iya sauraron tattaunawar baki ɗayanta a shafinmu na Facebook ko kuma ɓangarorin da muka kawo muku a shafinmu na intanet voahausa.com. Idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za mu taɓo batun cin zarafin mata da ake zargin ana yi a gidajen yarin jihar Borno. Muna godiya ga dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shiri da suka haɗa da matan da suka halarci wannan tattaunawa. da kuma benjamin ga wanda ya taimaka wajen naɗar hotunan bidiyo da ɗaukar sautin shirin sai kuma chubahiro dodone daidai da tasashen shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke tabowa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa.com da alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya. meilleure